Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mutumin da ya rasa in biyun farko na sallar Isha ko Magariba idan ya tashi cika sallah zai kawo karatunsa a bayyane ne ko a sirrance Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin Allah ya saka da alheri na gode da wannan addu'a mai daraja a ƙa'ida yanzu a sallah ni ne zan yi sallan magariba raka uku take nawa fiye da shi uku idan a raka'ar farko na yi fatiha ban yi sura ba raka'a na biyu na yi fatiha ban yi sura ba na raka'a na uku na yi fatiha ban yi sura ba shin sallar ta yi ko kuma akwai kabli a kaina na'am in ka yi mai dalilin hujjan yinta mai dalili sai ka kawo hujja dan uwa yace fatiha ne wajibi gaskiyar magana Allah ya ji kan magabatan mu malaman fiqh akwai wanda suke ga in kabar sura zaka iya yin qabli amma abin da ya tabbata a sunna ya halatta a raka'ar farko da ta biyu da ta uku duka kai fatiha in kai sallar sallar ta babu qabli babu ba'di saboda akwai jawazul iqtisar al fatiha an ka duba cikin sifar da salatin nabi ai mu'azu bin jabal radiyallahu anhu da ya tsawaita sallah wani matashi da ya koma gefe da ya sallah sa fatiha kadai da ya ga manzon Allah bai ce yayi kuskure ba kuma bai ce akwai kabli a kansa ba da wannan malamai suka ce karanta fatiha in ka bari ita ce babu sallah mun yi magana akan darajar fatiha amma ƙara sura wannan ko ba a ƙara ba sallar ta yi na ɗaya kenan na biyu mutum sallar da muka saba sai siffa ta biyu shine raka'o'i biyun farko a yi fatiha da sura raka'a ta karshe a magariba a yi fatiha babu sura to wannan siffar ta yi raka'o'in farko a yi fatiha fatiha sai a ƙara sura sura raka'a ta karshe sai a yi fatiha ko kuma in isha ne raka'o'in biyu karshe a yi fatiha wannan siffa ta biyu ta dace da sunna akwai hadisi a bukhari sai siffa ta uku raka'o'in farko guda biyu a yi fatiha kuma kowace raka'a sai a ƙara sura biyu a kai misali raka'ar farko sai kai fatiha sai kai alantara kaifa sai kai li'ila fi quraish raka'a ta biyu sai kai fatiha misali sai kai ara'aita alladhi yukadzibu biddin sai kai qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku sai kai fatiha sai kai qul huwallahu raka'a ta hudu sai kai fatiha sai kai qul a'udhu birabbil falaq idan kai sallar nan ya dace da suna dan manzon Allah yana yin wannan so duka waɗannan fuskoki guda uku hadisi sun tabbata a cikin Bukhari da Muslim cewa ya halatta ayi kuma aka yi sallar sallar ta yi so tambayar shine mutum ya zo sallah a sallar misali bari mu bada misali sallar isha kamar yadda tambayar ta nuna ko magariba mu ce isha sai ya samu raka'a biyu na farko da ya tashi cikawa zai bayyana karatu ko zai boye a ƙa'ida zai boye karatu ne da ka samu a sallah farkon sallah din liman na yin sallama to sai ka kaddara sallar kaman kai kaɗai kake yanzu kana da raka'a biyu ya zaka kammala ta duka sabani shin sallah ana rama abin da aka rasa ne ko kuma ana cika tata saboda hadisi a bukari ya tabbatar da cewa ana cikawa ne ma za daraktun fasallu wa ma fatakum fa'atinmu kalmar fa'atinmu ku cika ita ce riwayar da ma imamu malik rahimahullah ya kawo cikin muwatta malik bai kawo riwayar faqbu ba don kalmar fa'atinmu cewa cika sallah ake ita ta tabbata a sunna cewa sallah cika ta ake yi so da haka misali liman ya yi sallama da ka tashi za ka yi raka a biyu a isha kai ka samu biyu sai ya sallama biyunka na ƙarshe da za ka cika to kawai sai ka yi fatiha kuma a ɓoye idan kuma ka ƙara sura ka yi laifi Ba ka yi ba saboda ai akwai siffa da muka kira a baya na cewa ya halatta a in biyun ƙarshe a ƙara sura a kansu so kenan ya zama wannan siffar kai amma in ka yi fatiha kaɗai kuma ka ɓoye ya yi saboda in farko da ka samu da liman su ne farkon sallar ka ba cewa aka yi ka yi reverse ka koma baya ba a'a gaba za ka ci gaba ba maganar riba a sallah in ka ce za ka koma ka yi wanda ka rasa ya zama riba sa to cewa kai sa'atin mu je ka gaba ka cika to abin da yake karshen rakoi biyu na liman guda biyu da ka samu shine karshen nasa kai kuma shine farkon naka so da ka liman na karshe guda biyu kai kuma sune ne me rakoin ka biyu na farko saboda hadisin maza za adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu in muka duba al-majmu' na Imam an-Nawawi rahimahullah juz'i na 4 shafi na 117 yace abinda mafiya yawan magabata suka tafi akai shine sallah cikawa ake ba ramawa ake yi ba don haka daga ciki ya kawo maganar cewa sa'id ibn musayyib rahimahullah yace zaka cika ne ba zaka koma da baya karama ba ya kawo maganar al-hasan ibn abi al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi cewa cika sallah ake ba rama ake ba ya kawo magana al'ata ibn abi rabah rahmatullahi alai cewa sallah ana cikawa ne ba ramawa ba ya kawo maganar umar bin abdul aziz rahmatullahi alai cewa sallah cikawa ake ba rama aka yake ba haka akwai maganar muhammad bin muslim bin ubaidullah bin abdullah bin shahab az-zuhri rahmatullahi alai cewa ana cikawa ba ramawa ake ba haka akwai maganar imam al-auza'i abdurrahman al-auza'i rahmatullahi alai duka waɗannan sun karantar da cewa ana cika sallah ne ba ana rama abin da ya kubuce ba haka kuma Ibnu al-munzir rahimahullahu ta'ala yace wannan ita ce fahimtar da sayyidina Umar yake karantarwa ita ce Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake karantarwa kuma ita ce Abu Darda ya karantar duk waɗannan sun yi tarayya akan cika sallah ake don haka misali ka zo ka samu sallar magariba raka'a ɗaya liman yayi biyu da ka samu afuwan da ka samu na'am raka'a biyu ka samu da liman baka samu ɗaya ba shine ka rasa raka'ar farko yana sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi saura raka'a dai akan sa to kana miƙe wa aikin da ke gabanka gaba za ka yi ba za ka yi ribas ba gaban nan da za ka yi shi ne sai ka tuna yanzu ni kada ina sallah na raka a biyu yayi zan cika da ta uku ta uku ana buƙatar mafi kankanta na yi suratul fatiha kuma a boye a sallar magariba sai ka yi fatiha kawai a boye sai ka yi ruku'i sai ka miko sai ka kammala sallarka wannan shine ka'ida idan kuma raka'a na isha ne misali ka zo ka samu raka'a biyu na liman biyun da ka samu a boye ne shi su ne rakawo'in ƙarshe na sallah kai kuma shi ne farkon sallarka so yana idar da sallah fa'acin mu me za ka yi cika da sallah kana miƙewa kowace raka'a sai kai fatiha a boye ka kammala ala ayi halin abin da kai kake fahimta shine ai rakawai biyun da ka samu da liman ya boye karatu kana zaton fatiha kadai yayi kuma in ka cika ta biyu duka fatiha ya za a yi sallah babu sura to sai mu ce maka ga wancan hadisin bukhari na mu'azu bin jabal ai su ba su haka ne aka yi a sallar gaba ɗaya kuma ta yi saboda abin da ke rudar da mutane ai rakawai biyun karshen da na samu fatiha ne olli to yanzu ai sai na ƙara sura a'a idan duka su sallar ma fatiha aka yi ta yi a sunna wannan akwai hadisi a bukhari fatiha kadai shine wajibi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kiram faqra'u ma tayassara min alquran ma tayassara nan kuma shine fatiha dole sai ka yi shi to da haka wannan shine abin da malamai Allah ya musu rahama suka tafi akai kuma baya ga nan suka ce ko da riwayar maza azraktum fasallu wa ma fatakum faqdu da aka kawo to ko da faqdu ne kalmar faqdu a larabci na daukan fa'atin mu ba kai making up din bane kai complete ne yana dauka ka duba cikin qur'ani da Allah ta magana aikin hajji a suratul baqara aya ta 200 sai ce fa idza qadaytum manasikakum da aka ce in kun kammala aikin hajji koma baya za ka ko gaba za ka kammala ai kana gangarowa a arfa ka zo muzdalifa ka kwana ai gaba kake ba baya ba so kaga sai aiki da kalmar fa idza baitin kuma iya nufin ayi complete ne ba yi making up wani aiki ba so zaka hatta ma'anar faqabu din ma fa'atin mu yana dacewa da haka kuma an yi tambayar nan zuwa ga lajnatul da'ima lil buhuth ilmiya akan menene matsayin sallah shin za a rama ne ko za a cika a mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da ashirin da biyu suka ce cika sallah ake ba ramawa ba so magana mafi inganci sallah kullum idan liman ya sallama an ka miƙe sai ka yi azumin ni kaɗai nake sallah yanzu a gabar nan yaya zan ci gaba ko? gaba za ka ci gaba karka ce za ka dawo da baya karama gaba ake kammalawa wallahu ta'ala ala